Yace yin fito yake man ya shawo inda hu illa zalimi sharadi na farko ce sharadi na biyu wala yashfauna illa liman irtada wa'anda aka ba su izinin su yi ceton ba za su iya yin ceton ba sai wanda Allah ya yarda da shi akwai wanda Allah ya yarda da shi sun ba mai tauhidi ba to wannan shine abubuwan da ake duk wani surutu da kun batul da za a yi maka in ba wannan tsari bane wallahi tallahi an ba ta a yi duk ceto aka ce maka waɗannan cututtuka su ne suka kebanci da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama aka ce maka annaba da manzannai ba za su ceto kuma sai an ba su izini mm. wa'anda za a ta sai an yadda da su mm. to jariri don uwar da ta mutu tana mutu da ta sai ta ceta eh zai ke ta ai ba sai saba yiwa ba mm. sai dai in ya shigo cikin waɗannan matsaloli zancen shafa'a mutane sun fahimci kuskure sun fahimci kuskure ai manzo Allah ce ya ajiye cetonsa ga ahlul kaba'ir min ummatihi ga ahlul kaba'ir min ummatihi ahlul kaba'ir sai su ga wuta sun sha azaba Allah ya amin zakar hayra قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبقون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر من زعل الله صلى الله عليه وسلم يقول الأمة mutum dubu saba'in za su shiga aljanna fuskar suna haske kamar wata da lailatul badr وقال أبو هريرة سيدنا أبو هريرة فقام أكاشة بن محسن الأسدي yarfa una miratan alaihi sai da bukata ya taso yana ɗauke da kifar kobar gonsa mai zane zane mai zane fa ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wad'u Allah an yaj'alani minhu sarokan min Allah ya saka ni a cikin فقال قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعله منهم ألا كسكاش أشكر ثم قام رجل من الأنصار سيولي متنكم تكل الأنصار ويتاشي فقال سيتي يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاش وننتي تن أكاش يا رجاك Thank you. Eh, sai Allah ya ba su ceto ba ya ce an cece su ku ceci iyaye ku ba iyaye masu wani irin laifuffuka duk uwa duk iyaye da suka zo da irin laifuffukan su sai jariri sai annaba da malaiku ma sun kasa balle jariri ai sai sun zo da ayyuka masu kyau aka samu wani abin da ba a rasa ba Allah ya yarda da su ba su da shirka ba su da bid'a amma ya da shirka duk duk uban da ya zo da shirka dan sa jingiri sai dai eh? eh. alkur'ani zai ceto kaza kaza zai ceto komai zai ceto ba haka bane amma wa'annan ceto suka guda bakwai ne suke baki manzon Allah duk wani ceto da za a yi sai fa an ji ido eh sai sai an ji قال حدثنا سعيد eh ابي مريم ايه ايه su ne لي كنا له هربا من النار ba sun zama sababin da za su hana su shiga wuta za su hana su shiga dawwama a cikin wuta ba ko kuwa ma'ana in ka haifi jinjiri guda ɗari suka mutu kaje ka hadu da Allah da kirka je suke ka ka haifi jinjiri guda ɗari ba uku ba duk su mutu mutum ya je hadu da Allah da kirka ba kai ba fa ya je hadu da Allah da kirka dan Allah jariran za su ce shi Allah ce man nabi ya kawo indahu illa bi izni ku jariran me yasa za ba su ceto dan ba su da ne laifin suka inda suna da laifi su kansu ya za a yi a yaya kai suka fi abin da ake so ka je ka hadu da Allah da cikakken imani da tauhidi ba shirka ba bid'a to in Allah da amari zai zo da sauki amma in ba haka mutum zai hadu da Allah da kirka da bid'a fa al'amari yana da wahala kana jin manzo Allah shi karanje ban karanta yace za a ɗebi waranta wata al'umma ta ai za a kai su wutan jahannama nace al'umma ta ce al'umma ta ce ayya baka san abin da suka cancanza bayan ka ba suka kirkiro bayan ka ba manzo Allah sai ce ne a tafi da su a tafi da su inda manzo Allah ya ce a tafi da su sai jinjiri zai ce a dawo da su <laughs> قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو بسان قال حدثني ابو حازم عن سعد بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتي من الله صلى الله عليه وسلم اتي لا يدخلن الجنه من امتي تقول الفا او سبعمائة الف شك في احدهما وان الشك هنا دراوي متماسكين اخذ بعضهم ببعض اتي متين دبو سبعين راس su الجنه aljanna suna rike da juna wannan tun daga na farko har zuwa يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر وساكن سنة حتى كمان وتا ليلة البدر أمين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار من الله صلى الله عليه وسلم ان الجنه تشجع الجنه الله يفتح من اجل ان متكم تشجع ودا الله يكاين ثم يقوم مؤذن بينهم sai ne ya kuwa ne ke la ya tashi tsakanin ga aljanna ga wuta ya yi ya kuwa ya yi ke ya ce ya ahalan la mauta ويا أهل الجنة لا موت خلود saboda ‘yan wuta su ƙara jin bakin ciki ‘yan aljanna kuma su ƙara murna ya yi kuwa ya ce yau daga yau an gama ba mutuwa wanda ya shiga aljanna diman wa da'iman kenan kuma wanda ya shiga wuta aka ce ba mutuwa a ciki الله تعالى قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موت babu sifatil jannati wan nar yace babin da ke bayanin sifan aljanna da wuta وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت يتي فرقم أبن سنجارا لذا تبيع الجنة بشي كين كار لكي سكين هنشل عدن أي خلد دوما adantu bil ardi ardin aqamtu ina ana zauna a kasa a gari ko a kasa wa minhu al ma'adin daga nan ake ce amma ma'adin ai ma'adinai في معدن الصدق أي في منبت الصدق الآية القرآن تكي في مقعد الصدق ذاك بني قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na hango aljanna ko na tsinkayo aljanna ko an nuna nan aljanna sai na ga mafiya yawan ɗan aljanna talakawa ne wattala'atu fin nar sai kuma na hangi wuta ko aka nuna nan wuta fara'aitu aksara ahliha an-nisa sai na ga yawancin wuta mata ne

wani ya rubuta ka dama ku wance yake cewa malam an ce yan ajjama mata suna da yawa cuta menene sababin haka mm. ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko wata mace ta tashi ta tambayi manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gobe kowa ya zo sallar idi gobe kowa ya zo masallacin idi mm. sai wace ba ta da tufa ta ara tufa yar uwarta wace suka ce to mata masu haila ba manzo Allah ce duk su zo amma su tsaya nesa ba za su shigo wurin sallah ba in za a yi wa'azi su ji sai da aka gama sallah mm. manzo Allah ya gina na musu wa'azi ya yi kutuba yi jawabi har ya je wurin sahun mata tare da Bilal Ya yace kaza manzo Allah ya yi kutuba yace ya ku taron mata ku ta sadaka ne abin da zai sa su samu alheri ce saboda mafi yawancin yan wuta mata ne inni ra'aytu aktsara ahli an-nar an-nisa فقامت امرأة ذات صفحاء الخدين sai wata mata ta ce ya rasulullahi me sa haka sai ce li anna kunna tukfirna la'na wa takfurna al'ashira walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at sai an faqalat mara ra'aytu minka khayran qad yake saboda ku mata kuna da yawan suruki ke na tayya Allah wadar Allah ma'ana harshe ku ba ku iya kama harshe ko wani karatu kuka zo sai sai gudu sai hira sa hana waɗanda suke so su ji a hana su ji sa'annan su kuma suna ce da Allah wannan laifi aka yi kula da za Allah annan manzo Allah yake kuna da yawan butul da za ka zauna da ita ke kara kana iya kokari kana kyautata mata radda al'amari ya zo yayi karfi baka iya kai ba yadda ke yo ma aka taba yi ba haka bane kowace shekara su zo Holland su zo English work su zo rana shekarar da aka samu tangarda babu hali dama duk sa'an da ka kawo mace a kamfa kana kawowa farko gefe bakin a kamfar take kallo tukunna yaya za a yi yar Holland sai ta karba da murna ko Ingila ta karba haka nan ko kuwa yar ne ce yar kwari ce ta harare ka ba haka bane al'amarin akwai hatsari ba za ki zauna kike to kaza kaza a'a duk tsegumi mace za ta iya yi duk fitinar da ke cikin titi mace za ta iya yi duk abin da ba addini bane ta damu da shi ta iya kaza ta iya amma ba ta iya sallah ba ba ta iya alwala ba in haila ta kama ta san wani salloli za a rama ba waɗanne ne ba za a rama ba in ta kama waɗannan abubuwa duk Allah yana kallo Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun da za a abin mata sun yi dubu mace saboda kwarewanta cikin ado duk kowace bayan sati ɗaya za ta yi taimaka ai ma za ta yi taimaka ƴar kawata ai matan nan da muka hadu kaza haba wace ta daura zani irin kaza wace daura aji a tamfa irin kaza bayan bayan wata biyu ma duk ta haddace abin da kowa ta daura ba haka ba duk a duk a tabbar duniyar nan mai kyau da mara kyau da mai tsada da kowace an san kuɗin ta an san darajar ta an san menene kaza kaza kaza hmm. duk sabon abin da yazo in dai ado da inda menene duk wa'annan sun san su da tsegumi da fitina da kishi bakin kishi wanda ke bashi da amfani duk inda malamin tsubu yake an sani a je a lahar masa mata kishiyarta a hana mijinta yin aure duk wa'annan ta iya yin hmm. amma ka kalle ta za ta yi sallah ka kalle ta in za ta yi sallah farko dai wannan sai da ake daurawa na atamfa da yake kama rabin kafa kwauri in aka yi sallah da shi haka aisha haka ina hukuncin sallah wannan atamfa shara da wannan mayafi shara da za a tura ga wuya ana gani ga gaji har dan kunne ana gani nisa'un kasiyatun ariyat Allah sallallahu alaihi wasallam ina hukuncin sallah a wannan to sa'an nan ka tabbatar da shin fatiha tana fita da kyau ka tabbatar da tahiyya ta yi Sa'an nan kuma ka zauna ka tabbatar da shi in ke ɗanyen ya zai wasa da hankali ta, yaya ka gyara sallar har ya kabli da bazu sallah aiki kenan to amma kada ka tambayi cin zarta don sai da mace ta faɗa min ta kusa shekara hamsin ko ta kai tana da dukiya lokacin dukiya na da daraja ke wallahi sallahi ita ba ta san cewa zakka wajiba ce akan mata ba ta sha take kan maza ne wallahi tallahi wannan ba ta tatsuniya ba ba ga sanan ga sanan ba muka kamo tukunna fatiha da kar Allah ya miƙa da shi a ya kuwa baya yi wa me ake yi falatin ka zamu aka nuna mana shi muka yi. Ta Allah aka ga fama fadi shi, fadi shi, ashe Allah ya mata arziki. Bayan ta iya ka gama rayuwar nan duk bata shekara biyu ko uku bata ko uku a takaice ba zai kai hudu ba ko biyar sai ta mutu tun daga wannan lokacin ta tashi ga dangadan ban da addini ba abin da ya dame mm. ban da addini ba abin da ya dame to ɗaya ɗaya za a baka labari wallahi sallah haka za ka tabbatar da an iya fatihar tukunna sallah mm. ba ta yi wa da fatiha sa'an nan tahiyya din ka tabbatar da an iya tahiyya sa'annan duk wanda ya tashi sallah yanzu in ba liman kake bi ba ko liman yana kabli da ba'adi ba haka saboda al'amarin duniya ya wahala kana fara kabbar kana kabbara sallah kai kadai in kai raka'a ta farko ka zo ta biyu wallahi sai kai tunanai ta farko ma wata sura aka karanta ne wallahi azza wa jalla ba haka ba haka ne ba ruwa a'a kar a kara gaba da gaske na faruwa raka'a ta biyu ka manta da raka'a ta farko wata sura ka karanta hada wallahi eh matsala ba yi wata yau wata rana 1972 ko 3 sau 72 muna zaune a cikin masallacin harami sallan magaruba muka yi mutare limanin ya rasu yana karatu ba cikin masallaci ba ko ambariya kake sai ba in kana ko tarbudu kake sai kaji karatu duk inda kake kuma dina kaji karatu mm. kuma muna cikin masallaci aka yi sallar magarba ana sallamewa wani yaro ɗaya cikin wani ali ya kan gane ne yanzu yana amurka yana da'awa suna nan amurka suna da'awa ba wanda muka yi karatu da su mustajid dini su wane ne suna gama su aka aika su amurka suna a cikin tsakiyar amurka sai da gina santa ta da'awa da kuma ta da'awa ta wa'azi da kuma wannan yana cikin wanda ya taimaka masa da kuɗi ya gina wannan sardaunan dutse ka tambayi da eh, ya yi ana ya taimaka masa da wani solar ya gina a cikin amurka kuma dan ba dan da ne yana da dama yana yana da dama yayi amma cikin Kano an ce a'a ba ne suna nan yaran ka suna da'awa to daya wannan da muna idan da sallah muka zauna mu nawa ne muna zuwa ko da dama ana idan da sallah ba lokacin jarraba ne sai a dan jira a yan tadi wanda zai je kasuwa wanda zai karatu ana idan da sallah sai ya tabbata wani. yake raka'a ta farko wace sura ne mai karatu wannan wannan wallahi tallahi wallahi tallahi an manta da wata sura liman ya karanta ta farko saboda ka tabbatar da cewa ba inda sai kai ke son ya wahala kai cikin sallah mm. kana Allahu akbar shi nan ga ta gidan buki ga ta kasuwa kai ne wurin makanikai kai ne wurin gidan bulo kai ne gidan siniki kai ne kaza kai ne kaza ya dawo maka ya kawo maka duniya duk ya shirya maka a gaban ka abinda ka manta shekaru talatin sai ya tuna maka ya sa imam abu hanifa yace in matsala ta fakkara yayi tunani ya manta ya rasa yadda za a yi sai ayi alwala ayi nafila Allahu akbar yace kana kabbara sai dan dan kada ka samu cikakkiyar ladan sallah sai zai tuno ma wannan ya tuno ma wannan ya tuno ma zai shigo maka da Inda al'amarin duniya ya yi wahala, kowa ya fara sallah sai daga al'amari ya shige masa to ai tilas ne kowa ta san tabli da ba'a. ka san wannan hali da ke ɗan yanzu saka ni a ciki yaya zai wani kwagiri manzon Allah ya danta a hannuna dan na gyara sallah na kuma ke sallallahu alaihi wasallam nan kabli za a yi ko ba adi za a yi in kabli ne aka yi ba adi yayi ko kuwa in ba adi ne aka yi kabli yayi ko bai yi ba abinda kai akan idili kana da sanadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi shine maganin amma duk wani in baka yi hankali ba sai dai hada ka da shi ba dai raba ka mun gane ko to wannan hali da mata ke ciki na duk wani abin da ya danganci duniya duk wani surutai duk wani suke kintinu duk wani komai sun haddace in ka zo za ka yi sallah ka kalle ba inda sallah ke kan wahala kamar wajen mata kuma gidan doki mm. sallah na shan wahala wajen an fi karfin sa ne ma ake yi ko inda zai samu kansa sai ne sai kwasu to shine wa'annan su ne sababban da ke saka mata cikin wannan halin da ake ciki aka ce suna da yawa a cikin wuta baya nuna cewa ke zaki shiga wuta ko yarki ko kakanki ko a'a abinda ake miki wannan ma'ana ki tashi tsaye ki kwace kanki daga wannan abu haka kai ma abinda ake nufi yaya za ka yi ka tashi ka bi manzon Allah kiriyar kiriyar har ka je ka kwaci kanka daga hannun shekar shi nan ka isa amma in ba haka ba da namiji da mace da kowa ne ne duk ɗaya ne wajen Allah wanda ya bi Allah ya samu rabu wanda ya saba wa Allah shine dan wuta Allah ya kare قال حدثنا معاذ بن عسر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن ابيه انه حدثه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنه الى الجنه wa ahlun nari ila nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ɗan aljanna suka shiga aljanna Allah ya saka mu a cikin ɗan wuta kuma suka shiga wuta Allah ya kare mu bi abil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar thumma yuzbahu sai a kawo mutuwa tsakanin aljanna da wuta dan ɗan aljanna su ga an yanka mutuwa kacce ta mutu yau ɗan wuta su ga yau mutuwa ta mutu thumma la yuqda alaihim fayabu mm. ba yadda za a yi ba za su mutu ba ba haka bane sai a zo a yanka mutuwar kanta an kashe ta yau mm. ba shi kenan ba kuma yunadi munadi ya ahlan jannati la mauta mm. ya ahlan nari la mauta fayazadu ahlul jannati fara sai yan aljanna su fara murna ila farhihim wa yazadu ahlun nar huznan ila huznihim Allah ya kare wanne ne قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان عن اسامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله صلى الله عليه وسلم يشي قمت على باب الجنه من قال في نار ايا الجنه فكان عامة من دخلها المساكين yawancin مسي suka shiga miskinai ne. dama ba su da wahala da yawa ba su da jakukuna da yawa ba su da adila da suka kawo dama kana sauka jidda ko kana saukowa eh Aminu sanu International Airport ba haka za a sauko daga haji ba wanda ya zo da yar jakarta yan kwastom sun san ba ko ya ce bai tafiya ba su yi kare ta musu lokaci mm. amma suna bincike wanda suka gan da manyan manyan kaya sai a tara su nan akwai abin mm. Sai an bincike daya bayan daya a dandale wannan menene ina aka shigo da wannan an hana shiga da wannan an hana fita da wannan yaya aka yi a shigo da wannan ina izinin wannan a lokacin tara ka kai da jaka da sai maza maza kana cikin jirgi dama in ka tsaya za ka bata ba ka da nauyi me za a kaji a jikin ka ba ka ce sai riga baka dauki nauyi mutane ba ba hakoki sai maza maza ka tafi sa'an nan sai manzo Allah ce wa ashabul jaddi mahbusuna masu dukiya da wadata da mulki suna nan tsare tukunna a wannan lokacin miskinai da talaka suna cikin aljanna manya-manyan attajirai da manya-manyan 'yan kasuwa da masu mulki wanda suka kara dukiya suna nan an tsare su tukunna ba su shiga ba su ma'ana talaka su riga su nan ko to amma kai talaka a ka tashi tsaye ga dangada kada kai sakacin da mai kuɗi zai zo ya fi jin daɗin duniya ko ya fika jin daɗin lafiya saboda me aka tsare su saboda akwai nauyi da yawa akan su sai an caji mm. an bincika an dalgare to nan, masu dukiya manyan ƴan kasuwa masu kamfanoni masu mulki za su kashi kashi mm. akwai wanda za su faɗi. sun yi zalunci sun yi ɓarna wani ma sai wuta Allah ya kiyaye wa'ansu kuma za a same su tsaf ya tara bukiyar halal ya taimaka ma talakawa ya taimaka ma unguwansu an haka rijiyar burkasai an haka menene da menene an sauƙaƙa abinci ai menene da menene baki ɗaya kai talaka kana ciki zaune ka riga ki shiga amma aka dandare, aka fayyace sai aka same shi komai fa yayi clear sai ya zo ya shiga jirgin sama ya wuce kai je first class aka labule ma tsakanin ka wai kana ka ga yadda zai shale mutum labule ne bayan kai ka riga ka shiga da aka bincike shi aka same shi yayi abin da ake mm. in ya shigo zai zauna inda kake ba talaka suka je suka ce manzo Allah ya rasulullahi zahaba ahli dusur bil ujur yusalluna mm. kama yusalli wa yasumuna kama yasum wa yatasaddaquna bi suduri amwali mm. bayan an bincika kai kana zaune kana Allah Allah ce baka shigo ba ko sai aka samu a dai kai kan kama da ka samu dama ka zo ka je shi ne suka ki hanya ka samu kai daman zuwa su ne suka yi kaza shi ne yayi kaza shi ne yayi kaza to duk dukiyar da ya tara za a bincika su za su tsare ci tukunna ba ya nuna cewa shi ba dan aljanna bane dalilin aka bincika aka komansa yayi daidai zai zo ya shiga jirgin ba haka bane a ce jirgin ma ai araba su biyu ne akwai ba class akwai da sabar ba haka bane mm. to wannan ya gama ya zo kaga ya ratsa yana wucewa jirgin jirgin jirgin sai wuce akwai wani bangare can cikin jirgin ana cire da shi ba class yana da zaure yana da labule yana da komai sai a saka sunan sai a rufe. Mm. wai kai kada ka ba kada ka ga inda za su ga lemu kada ga inda za su yi saboda ne ko maka yake wa'anda kuma al'amari ya musu ya daburce musu shikenan daga nan an wuce an halaka kenan Allah ya kiyaye amin saka hairi قال حدثنا محمد بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول لاهل الجنه man da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai baka labari yanzu kuma ga munan cikin aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau ba Madina muke ba ba a masallaci ba ba a gida ba a cikin aljanna ga manzon Allah na ba mu labari yanda zai ta a cikin aljanna yake Allah madaukakin sarki zai ce ma ahlul janna ya ahlal jannati ya ku ƴan aljanna يقولون سيفتي لبيك ربنا وسعديك فيقول سي الله من أرضي هل رضيتم kun yadda da halin da kuke ciki kun yadda da abin da na baku kun yadda da abin da kuka samu fa kununa sai an azar aljanna su ce wa ma lana la narda me zai hana mu yadda da wannan halin da muke ciki Allah ya fitar da kai wuta ya da kai aljanna kuma ne kira وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك الهلك وكابا مؤبد مكتبا ولبسين خلقك فيقول في الله من وجه بركيتي أنا أعطيكم أفضل من ذلك الله يكي زنباك sama da wannan da na ba ku qalu sai yan aljanna suke ya rabbi ya ubangiji madaukakin sarki wa ayyi shay'in afdalu min hali. me yake wannan me yake wannan sai ya kulu sai Allah madaukakin sarki ce uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada uhillu ahalla yuhillu sai Allah madauki sarki ce na saukar maku da yarda ta na kwararo ku yarda ta na saka ku cikin yarda ta ba zan yi fushi da ku kuma ba har abada ala hadi qawli ahalla ummatahu fi hirdin nafs hmm. ahalla bi ma'ana Allah na yace na saukar muku da yarda ta duk aljanna ya zama cikin yardar Allah har abada ba zai ga hutun Allah ba Allah ka mu amin banda manzon Allah waye zai ba waye zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yau ba Madina muke ba ko ba cikin masallaci ba ko aka yanzu Allah ya saka mu قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عن حميد قال سمعت أنس يقول ناجي أنس ينا فكر أصيب حارثة يوم بدر ولم يكون حارثة aka kashe shi ranar yakin badar ya samu mai shahada wa huwa gulamu yana karami فجاءت أمه سيقوة فتزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوى ورمى الله صلى الله عليه وسلم فقالت سيتشي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم arasta manzilata ta minni kace ya manzon Allah wannan da da aka kace san matsayinsa a cikin zuciyata ka san matsayinsa a wajena ma'ana dan gaban goshi ne da ne wanda take kai da shi kuma ya mutu a cikin sai ta tambayi manzon Allah ta ce fa in yaku fil jannati asbir wa ahkati in ya samu aljanna zan yi hakuri na nemi ladan baki suke na wajen Allah mm. wa in takun al-ukhra tara ma mm. in kuma ba haka bane ba shi aljanna yake ba za ka ga yadda sanyi na nuna fatin zai da bakin ciki mm. mun ji wata mata ko sunan dan ne, mai aka kashe shi a cikin ne yakin badar wata ta zurfi ya manzo Allah wannan ta ina son yana da matukar matsayi a cikin zuciyata kuma an kashe shi cikin badar ya manzo Allah in ya samu aljanna a bani labari na shi kenan na jinai haƙuri hakuri na nemi lada wajen Allah in kuma ba ba bai samu aljanna ba na je na yi bakin ciki na nuna bakin rai tambaya ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai hakkin da ke au hadisi ko kinyi waji aw jannatul da sai nake akai aljanna kwaya aiki هي إنها جنان أو جنة واحدة هي كانت الجنة وآتي كما قال لك إنها جنان كثيرة الجنة كي الجنة الجنة الجنة ديوة سنة ديوة وإنه تبت ومن كانت لفي جنة الفرجو الله ينا cikin الجنة الفرجو wane ne ya bashi ya bata tabbas kanta dan aljanna ne dan Allah wannan da harisa ba wali bane wane ne sai dan aljanna ne uwarsa ta je ta kanka ne ta ce ga kabarin shi mutane su kawo kuɗi ukasha to ibn mihsan ukasha da manzon Allah ya ce dan aljanna ne ba wani wali bane ba dan aljanna bane ba tabbas bane shi nan dan da sun je sun kanka ne sun ce aljini akan kabarin wallahi wallahi wannan duk saba manzon Allah ne duk ƙarya ne babu gaskiya da ƙarfi da hayaniya da gidan bibi da taurin kunne da rashin kunya da menene duk ba su tabbatar da sai shari'a sai ne qala Allahu qala Allahu akbar hai saba dan aljanna ba wali ba wali ne ka ta ne ba dan aljanna ba wali قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل ابن موسى قال اخبرنا الفضيل عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يسي ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرف في رانا الآخرة كافري الجموتة الله زي الإيمة والحلقة دقا كافدة سزوى كافدة معنا كثيرا كوانكي أكني mutum mai sauri ma'ana saurayi mai sauri in gama mai sauri kan yanzu za ka ke da ɗan aljanna ka ce da wada wada ba zai ka ce da wa harisa da mukasa in ba ɗan aljanna ba ne banda manzo Allah ya ce ba sannan وقال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة ابن سلمة قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام صلى الله عليه وسلم من ظن الله a cikin aljanna akwai wata bishiya mahayi zai tafiya a cikin inuwan ta shekara ɗari tana tafiya cikin inuwan wannan bishiyar gwargwadon mikidarin shekara ɗari baka yanke wannan inuwar la yaktabuha قال أبو حازم أبو حازم يتي فحدثت به النعمان بن أبي أياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع مئة ألف ما يقتأها وأن في رواية يقال يتي دوشي ميكرتي إنجرما وأن باشي babban tumbi mai shafaffen tumbi alama ce ta gudu yace zai gudu a cikin shekara ɗari mikidarin shekara ɗari wannan inuwan ba a yanke ta wata irin inuwa Allah ya samu wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idza wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman za ka ga wata ni'ima ni'imomi wa mulkan kabira da mulki mai girma wanda ba ka tsoron juyin mulki ba ka shakkan a ture ka ba ka shakkan tawaye wannan kuwa ba zai kuce ba na'iman wa mulkan kabira aliyahum siyamu min khudri wa وهم يقطعون وتقام ربهم شرابا إن هذا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن صالح بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulanna aljannata min ummati alfan aw 700000 la yajri abu hadim ayyuhuma qala mutamatikuna akhidhum ba'dhum ba'dha la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala surati alqamari laylatal badr amma hadisin da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waye a cikin al'ummarsa dubu saba'in ne Allah zai ba da wannan su za su shiga aljanna ba a isabi ba a azaba mutum dubu saba'in duk al'umma manzon Allah abin da aka kai manzon Allah bai lamunce da al'umma sa duk za su yi aljanna babu hisabi ba a azaba ba to lokacin da tafiya kai tafiya aka zo ana kamfen siyasa kowa yana son ya ja hankalin jama'a sai ce wanda ya bi wanda ya zama muridin sa duk kai abin da ga dama aljanna ba ba wani ba makawa za ga aljanna ba abin da zai same ka kamar yadda ɗan siyasa ke kamfen kowa ka shiga kamfen ba ya siyasa mu muka kafa kaza za mu yi kaza duk ba kamfen ne ga hankali ba to lokacin da addini tafiya kai tafiya lalace shiga zukatan mutane ana neman tara duniya ana neman tara dukiya ana neman tara jama'a kowa yana son ya fi kowa tara jama'a inji ya fi kowa ya tsara masa ya tsara ma hanyar su ka'idoji wanda ya shiga kaza wanda ya shiga kaza wanda ya shiga zai samu dukiya wanda ya shiga zai samu ɗaukaka wanda ma'ana tun farkon shiga an lalata ma niyyarka da wace niyya ka shiga Allah الله كما يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ai mun yi zan cutukan shafa'a suke kyaututtuka da za a ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an kuntu sun cancanci kaza manzon Allah ce kaza wa an kuntu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai ba shi ceto ya cece su su ne cikin wa'annan guda cikin su ukka ta ya nema ya roka manzon Allah ya ce an roka maka Allah ya ba قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة يتي الجنة سنا هنغو سنا جنين ساكنا أشين الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء كما يندق في جنين توراري السماء قال أبي فحدثت به النعمان ابن أبي أياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه يتي نادي أبو سعيد ينا ونا حديثي سي آي كما يتي كما ترى أونا الكوكب الغار كما يجد كتي كان تورار بزي فائي سكان جبس ديما كما تي أي تورار بازي تي فائي با لأكي نتي لأكي أنا نتي ودي جنيسا أما ذا أبنك جروا باب وان أبنك ya karɓi

al'amurra sun yi wahalhalu al'umma ta shiga wahala mm. al'amurra duk sun yi wahala ruwa ya yi ta wahala man fetur ya yi wahala wutan lantarki ana daukewa abinci duk komai ya yi mm. Allah madaukakin sarki duk masu hikima sun kasa duk masu kokari sun kasa duk wanda ke ganin zai iya ya kasa Allah madaukakin sarki ban da kai ba wanda zai iya yaye mana wannan hali da muke ciki Allah muna roƙonka ka yaye mana wannan hali da muke ciki Allah ka sauka mana da albarka Allah ka kare mu da fitintinu duk abin da zai zo ya saka ya jefa kasa a cikin fitina da yaki Allah ya kiyaye Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wa sarif 'anna sharra ma qadayta wa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'alayta ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا أبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ƙungiyar ka ce jama'a ka ce malamin ka ne matar ka ce mijin ki ne